والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا متى أشرند الشدة قوة جمادة الثانية شكرة تدبو إيري هدو da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sannan kuma shi ne ya dace da 29 ga watan ga watan biyar shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafin albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na sheikh Nasiru al-albani a wannan lokaci mai albarka kamar yadda aka saba muna yi a wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar idan ba manta ba a satin da ya wuce muna magana ne akan yaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake tafiya sujjada shine al-khururu ila sujudi ala ya yadaini ko tafiya sujjada wato da hannaye ba da gwiwa ba bala ce wa kana ya zaɓu ya danhi alal ardi qabla rukubatahi ko ko ba mu karanta nan ba yawwa yana sanya hannayensa shi manzan Allah ya zo sujada hannunsa ne yake ƙasa kafin gwiwowinsa muka faɗi sabanin malamai da irin ra'ayin su ibn al-qayyim kamar yadda ya bayani a cikin littafin na zadul ma'ad cewa gwiwa za a fara kaiwa kafin hannu da kuma wasu malamai su umar ibn khattab suna daga cikin malaman da suke da ra'ayin cewa gwiwa za a fara kaiwa ba hannu ba muka karanta wa kana ya amuru bidalika fa yaqulu idza sajada ahadukum yake cewa idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kama yabrukul ba'id kada ɗayan ku ya rinka gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana to wani dan uwa cikin taimakon Allah ya je ya mana aiki ya je abatuwa ya samu raƙumi ya ɗauko hotonsa ya kuma yi hira da masu raƙuman kuma an ɗauki yadda raƙumi yake tsunawa da yadda yake tashi kuma an nuna ina ne ina ne gwiwowinsa ina ne hannayensa wanda yanzu insha Allah ta'ala don in hutar da kaina da dogon jawabi zan ba da dama wa ɗan uwa abdullahi da yake mana rikodin sai ya sa muku shi ku gani na waje za su iya gani na ciki za su gani na wanda bangaren mata ma za su gani yadda raƙumi yake tsugunawa da yadda yake tashi ga wata dai talabishin a gabana amma tsohuwa ce wanda yake so ya gani rangadar sai ya fita waje ya gani amma dai nan din ma za a gani to nan ya ce Um, shi mala albani ya rinja yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada yana miƙa hannayensa ne ba gwiwoyinsa ba abinda nake so ku gane kafin a fara haskawan shine mu dai annabi ya hana mu mu yi irin yadda raƙumi yake yi ko ba kamar idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'id kada ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana wal yada wal yada yadaihi qabla rukbatai ya fara sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa yadda ba raƙumi yake yi annaba baya so ai wannan to a nan gurin kamar manzon Allah ya bayyana a cikin hadisin ne a iyayen da muka fahimta kamar yadda mal albani ya bayani shi ma cewa raƙumi yana fara gabatar da gwiwoyinsa ne kafin me kafin hannayensa to amma wasu malamai suna ganin a'a shi raƙumi hannayensa yake fara kaiwa ƙasa kafin gwiwowinsa to shi da aka ta saɓane shin hannun raƙumi a ƙafafunsa na gaba yake ko ko a ƙafafunsa na baya yake idan a ƙafafunsa na gaba yake hannun raƙumi in a ƙafafunsa na gaba yake to ya kamata a ce raƙumi yana fara gabatar da ƙafafansa na baya ne wajen tsugunawa kafin ƙafafansa na gaba kun fahimta to annabi kuma ya ce kar mu fara yi kar mu yi iri yadda yake idan kuma gwiwar raƙumi a ƙafafuwansa suke ma'ana na baya to yadda raƙumi yake yi kenan wato yana fara gabatar da kafafunsa na baya ne kafin na gaba in a kafafuwan baya suke to amma kuma sai muka ga raƙumin ga yanda yake yi yanzu matsalar shi ne ina hannun raƙumi yake ina gwiwar raƙumi take to amma idan uwa ya je abatuwa ya yi hira da mai raƙumi za ku gan shi a kan raƙumi kuma za ku ga an danna raƙumi ɗin ya tsuguna in ya so yanzu sai ku sai ku lura yanzu abin da za mu yi da ku shine um, kowa sai ajiye makaminsa sai ga yadda raƙumi yake tsugunawa kun fahimci wannan ya ga kuma yadda raƙumi yake tashi to mu dai annabi ya ce kada mu yi illa iyaka yanzu rikicin da za mu yi shine ko warware da za mu yi shine shi ɗin raƙumi hannayensa a ina suke kafafuwan gaba ne ko kafafuwan baya kamar yadda yan uwa suka suka yi suka yi suka tattauna ko suka yi sabani ni din ma zan so na kalla dan ban ga abin ba sosai an dai bani labari ne haka sama sama na dan gani dai amma ba sosai ba an fahimta ko to in ka zama ready sai ka kaɗan jona mana mu gani mu ga gaya al'amari yake an yi bismillah dai kafin a juna ko kar ta zo ta yi mana ba daidai ba wani abu a tsaye da shi kafafuwan shi na baya su ne kafafuwa wanda akwai gwiwa a jiki dama ina jin gwiwa ai gwiwar kafa ai tafi gwiwar gaba tafi gwiwar hannu karfi da kauri da iya daukan nauyi haka ne jayyid yanzu kai kanka idan ka zo tsugunawa za ka iya fara yin haka kaga wannan ba ba bane kai kirim amma abin da nake so ku fahimta kaiwa sujjada annabi yake nufi wajen kaiwa me sujjada wanda daga shi sai sujjada abu na ƙarshe da zai fara zai taɓa ƙasa gwiwowi ko abu na farko da zai fara taba ƙasa annabi ya ce kada su zamanto gwiwowi gwiwowin kafa yanzu sai mu ɗauka cewa raƙumi ne wannan da yake maka magana misali ba ba raƙumin ba ne kaga wannan hannaye ne ga gwiwowi idan eh, raƙumin ina ce da ya zo tsugunawa waɗannan gwiwowin ko yawwa da ya kai su to ya gama tsugunawa gaba ɗaya kansa ya je kar kaga bai sujada ba ina fatan kana fahimta da ya zo zai zauna gaba ɗaya sai ya jefa su sai daram da ya jefa su waɗannan ba su gama aikinsu ba hannaye kenan sai ya biyo da su ya ɗora kenan akan me akan cinye shi a nan gurin abin da manzan Allah ya hada shi ne so ake yi ka jefa hannayenka gaba ɗaya su je sun je ƙasa ki ɗaya sannan sai gwiwominka su biyo baya to amma shi raƙumin da ya zo ba hannayen nasa ya miƙa gaba ɗaya suka zube a ƙarba wannan kawai soma sunkuyawa ne kamar sapotin ne kuma kai ma sai da ka ɗan fara sunkuyawa kaɗan ɗan sunkuya kamar za ka yi ko soma sunkuyawa ya yi so ba sun shi shine kafe wannan gwiwowin hannun ba su muke magana ba kuma yanzu ɗin da ya jefa gwiwowin hannun ya ajiye su ai kaga bai gama dirshewa ya yi su gida ba to sai ya fara sauke gwiwowinsa na ƙafa a ƙar sannan kuma sai wannan hannayen kuma sai ya kwantar da su gaba ke daya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hana haka haka za ka ji gaskiya bayanin kamar dai a zahiri kawai raƙumi hannunsa ya fara kaiwa shi sa wasu malamai suka ce a wannan ibnu qayyim ya ce shi hadisin ma gaskiya gair ma'qul haka a gurinsa ma'ana inda za a tsaya abu keke da keke sai kaga kuma raƙumin shi ma hannunsa yake fara kaiwa wani fa inji ibnu qayyim kenan raqumin shi ma hannunsa yake fara kaiwa daga baya gwiwoyin suke biyowa baya wasu malaman sun fahimci haka kamar yadda Umar ibn al-Khattab shi ma abin da ya fahimta yace ga zahiri ina fata ana fahimta ga zahiri da yazo tsugunawa ina ce wannan gwiwoyin ya kafe kuma ko ba ka bane ba to idan mun dauka cewa gwiwowinsa waɗannan na hannun shine gaba to annabi ya ce kar mu irin wannan to tun da ya ce kar mu irin wannan sai mu aka samu ɗin mu fara kai gwiwowinmu na ƙafa a ƙasa kafin hannayenmu. <laughs> ina ba ta gana fahimta to jama'a a takaice kun ga kamar yadda muka sha wahala wajen fahimta wannan hadisin ga raƙumin da an kawo amma har yanzu eh, kun gane su ma malaman haka suka sha wahala suka fafata shi ma albani da ya zo kurin sai ya dubi bangaren isnadi ya zartar da kawai annabi ya ce wani ya da'a ya daigi kam da rukuba daigi ko ma yaya ma dai kai dai annabi cewa ya kai ne ka fara jefa hannayenka kafin gwiwowinka Allahumma illa ina ka koma kuma kar ɗayan ku yayi irin yadda raƙumi yake yi to wasu suka ce hadisin ma akwai alamar cin karo a cikin shi na'am ina da wani bayani akan cewa ba cin karo a hadisin babu cin karo ko to yayi damun mu ma ba mun tabbatar bane ai muna bayani ne na ra'ayin wasu malamai amma bismillah yau hujja ta ita ce idan aka daura gumi a ce da gumi da su akuya a dauke su a matsayin mamaki na'am halittun su duka iri ne na'am mutane da waye na'am to aka ce da hannun to ai already dama da hannun shi da kafan haka dauke a matsayin guda hudu kaga hannun su dama a kasa yake tun da kafafun shi guda hudu to an da ke zaka dauka kaga hannun su yana already hannun shi yana a kasa yake hannun sa aina a kasa yake a kasa kamar ya a kasa kafofi guda hudu na'am a cikin mutum bi kafa ya hannu to to kaga biyan suna kasa abin da aka hana kawai shine kada yi amfani da gwiwa sanda nan sun zai kai sun zai rubuta da gwiwa yake kai ba ba magana hannu dama already yana kasa a cikin

duk a ƙasa suke mun yadda ka fahimta amma da ya zo zai durƙusa ɗin wanne fara lankwasawa na gaba na gaba menene na gaba <laughs> ya ba hannu ba kamar ya yana ƙasa shi kenan na gaba ba hannu ba ne? a kuma hannun ne yana a ka zaɓi daidai ka zaɓi ɗaya hannu ne ko to shi kenan da raƙumin ya zo zai tsuguna wanne ya fara lankwasawa wanne ya fara kaiwa ƙasa eh wacce ta ina ta gaba kuma ka ce hannu ne a ai a matsayin hannun yana kasa amma ai wajen tafiyar da ke tafiya sai kasa hannun yana kasa abinda aka hana da ma hadisin a tafiya a irin da rabu shi kuma hannuwan shi suna kasa to zai tafi da gwiwa ake tafiya kaga gwiwa ce aka hada dama kenan ba magana hannun wai hannu bane to wani hannu dama wallahi ni dai ban gama fahimtar ka bane sosai haka

masu lankwashewa akwai kofato to akwai kuma me wannan wanda ya fara durkusarwa to sai me kuma na uku kawai mutum na a daidai uku ne ko to shi kenan to shi kenan ina jin sa abin da yake so ce mai cewa da yake cewa hannunsa ai dama can a kasa yake na'am a hannunsa ba kasa yake na'am to wannan abin da wannan fancin ko fatanta akwai wannan din hannunsa eh shi ne zai zama kasa shi sannan wani sannan ba ya doshi haka yake nan da hannunsa to kai yanzu a fahimtar ka me ya fara kaiwa kasa eh, ni a fahimta ta ya fara kai gwiwoyinsa kasa ne wanne ne gwiwoyin ai suke a baya suke a baya suke kaga <laughs> ya isa ya isa haka ya isa mu hutar da kanmu an sito ya isa an sito ni abinda na fahimta kurin mu hutar da kanmu mu fara miƙa hannayenmu kafin kafin gwiwowinmu amma in ka je gaba kuma wani zai iya ratsa ka ya ce ya ce kuma ka yi saɓani yadda wato ka yi irin yadda rakumi yake yi don wasu cewa suka yi in ka kai hannunka kama irin su umar ibn khattab in ka fara kai hannunka kafin ka kai gwiwonka to kayi abin da annabi ya hana Don a aikace a ido ana ganin rakumi hannunsa yake fara kaiwa kafin ne kafin gwiwoyin shi ya haƙuri ya ce sifatu na'am ya za ku yi ka fara kai hannunka kafin gwiwa ai ne na baka shortcut kawai yawwa shi kama mala albani yana cewa da dukan su biyu sun inganta da sai a ce kowanne kai ya halatta amma sai ya rinjayar da ya rinjayar da wannan din wallahu alam na'am wato da aka tambaye shi akan wannan gaskiya idan an zo su da da eh ko gwiwa kafin eh. zo eh ai saboda akwai <laughs> sabani ne amma yanzu misalin kaga ai tunda tattaunawa ce ta ɗaliban ilimi ba mamaki ka je wani ya saka ka kwana akan wannan tun yace tunda an ce kar yi irin na raƙumi ne to ga yanda raƙumi yake yace maka hadisin ma iya da matsala ya za ka ba shi jawabi kuma hadisi ne ingantacce la gubara alaikum sifatu sujud yaya ake yin sujada din wa kana yaqulu ya kasance yana cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna laydaini tasjudu tasjudani kama yasjudu alwajh hannaye guda biyu malam suna yin sujada kamar yadda fuska ma tana sujada fa idza wada'a ahadukum wajhahu idan ɗayan ku ya sanya fuskarsa a ƙar falyada yadaihi to ya sanya hannayensa ma me a ƙar wa idza rafa'a falyarfa'huma idan yazo dagawa to ya daga su gabaki daya a nan gurin wannan hadisin yana nuna mana cewa wajibi ne dole ne in ka yi sujjada hannayenka ma sai sun yi sujjada yaya sujjadar hannayenka za zai kasance shine yayin da ka zube su a ƙasa kamar yadda ka zube fuskarka a ƙasa me ake nufi da alyadaini shine buturur rahatai nan cikin kafin hannu shine raha a larabci yayin da mutum ya zo yin sujada kamar yadda fuskarsa ta yi sujada to wajibi ne hannayensa ma su yi me su yi sujada kenan yanzu anan da wani zai zo yin sujada sai sai yi haka kaga haka kaga bai yi sujada ba saboda me hannayen ba su taɓa ƙasa ba to kuma dole ne a shari'a hannun ma sai ya me sai ya taba kuma hannun haka ne sannan da aka ce hannaye yanzu da wani raha nan tafin hannu shine raha da wani zai zo sujada sai ya haka kurin a sujada sa haka yi kaga ga a dungure kenan to wannan shi ma yana nuna cewa sujada ba cika ba dan manzo Allah ba haka yi ba kuma ba haka yace ayi ba kuma hannunsa bai sujada ba bajewa hannun shine sujjadar hannu ban sani ko kuna fahimta tayi kuma wannan yana nuna mana ashe wajibi ne in an zo sujjada sai an sanya goshi a kar kuma an sanya hannaye ma a kar saboda manzon Allah ya yi umarni da dukkan su a sa su a kar sannan kuma za a saka hanci kamar yadda za a saka guyoyi kamar yadda za a sa ainihin wato kafafuwa ma gaba ɗaya wannan shine ra'ayin mafi rinjaye ko mafi yawa daga cikin malamai Allah ya musu rahama manzo Allah ce ka shimfiɗa hannunka shimfiɗa hannu ko wannan tafin hannu shine ake nufi tafin hannun kullu zaka shimfiɗa haka kamar yadda ka shimfiɗa fuskarka a ƙasa kuma in ka zo ɗagawa za ka ɗaga su gaba ɗaya in ka zo ɗagawa za ka ɗaga su gaba ɗaya to idan an zo sujadar a ina mutum zai fi sa ƙarfinsa goshinka shi zai ɗauki nauyin gangan jikinka ko ko hannayen su ne za su ɗauki nauyin gangan jikinka ta kun fara ba da fatawa kenan ko yanzu misali kaga yanzu na yi sujada ko zan yi haka ne ƙarfin nauyin jikina ya nauyi a haka kaga nan ba su da nauyi ko ko ku dai haka kaga hannuna ne ya dauki nauyi na kun fahimci wannan to idan an nusu jira wanne za a yi bari mu jami zai ce wa kana ya'tamidu ala kaffaihi manzo Allah ya kasance yana mai dogaro shine al-i'timad dogaro yana dogaro akan tafafukansa kenan mafi rinjayen nauyin jikinsa yana kan mene ne kenan kenan ba sujada ce da mutum zai yi ta ya haka ba ma wata ila kaga Allah yana kenan nauyin jikina yana kan me yana kan goshi a nan to manzan Allah karfin yana kan ina ne yana kan hannaye bai amma duk da haka kuma bai nuna cewa mutum ya dan dosa da goshin kawai haka ba a'a shi ma goshin sai ya kafa shi sosai ya shiga ƙasa kuma hancin ma dole sai ya kafa shi ya shiga ƙasa sai shi wa kana ya bidu ala kafaihi wa huma yana dogaro akan tafufukansa guda biyu sannan kuma yana me yana shimfiɗa su hadisin wa'il ibn hujr kalmar albast tana nufin me shimfiɗawa a wa a asabi'ahuma kuma annabi yana haɗe yatsun ba su yake ba kenan idan manzo Allah ya zo yin sujada an gane ko ba haka yake yi ba kaga haka ba a haka yake sujada ba kaga ka bude hannunka haka to ba a haka yake sa su a karba wa dummuhu ma kamaya yana dan hade su kenan ba kuma gaba ɗaya yake matse su ba yana dai dan hade su haka normal da yanda kake ajiye hannunka kawai yanzu ka ajiye hannunka yanda Allah ya halicce shi ka ajiye shi kar kai wani tasarrufi to yanda ka ajiye shi haka din nan haka annabi yake to ba a so in zaka sujada ka baje haka kamar yadda ka yi dankwalo manzo Allah baya yin haka to shi yasa malam nan yace maka wa huma a ko yana dan hadisu hadisu wa'il ibnu a a a a hujr wa yadhummu asabi'ahu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qibla abu na uku shine kuma yana fuskantar da su su kalli me su kalli al-qibla yana fuskantar da su su kalli al-qibla to yanzu anan mun koyi abubuwa kamar haka wajen sujada kana ya tamidu alaye eh? ala ala ya dake ba ba bari mu samu eh eh wannan kai su da dan karami ne su duka wannan ai zai gani ko insha Allah sun kuya yi sujada sujada za ka yi kafa ka a ƙasa za mu buga misali da wannan yaron muka ce a hadisinmu na farko wa kana ya'tamidu ala yadayhi ko ala kaffaihi manzo Allah yana dogaro ne akan me sa guda biyu wa yabsutuhuma to mu aje yabsutuhuma ya'tamidu ala kaffaihi al kaffu din shine nace muku nan gurin waɗannan tafuffukan to kaga haka kenan kaga karfin shi yana kan me yanzu nauyin nan gurin yana kan nan ne mafi rinjayen nauyin yana kan me wannan hannayen ha o oh, kanna kanna abin da yaron ko miskin to ko ni mai dan kwari kwari za a samu kai wannan shi ma duk ai haka din ne kai ya ka soja ya ka ina ganin to kai ma raka lafi gaskiya wannan kan an tsananta yawwa yawwa ko zai masa ko kuma ya juya kalicen ko kalicen can eh aha ya o oh, yawa rikar ma kai sujada ya atamidu yanzu huna al'ak hada itamada ala kafai nauyinsa yana kan me yana kan tafuffukansa kenan idan an zo sujada ana son nauyinka ya hau kan me shafuffukanka da Allah ka kiyaye in ka zo yin sallah fa kai idan wannan shine sallu kamar aiki muni usalli jayyid sai ya ce menene abu na gaba ku bani littafin wayaba wayaba huma ko huma yana shimfida su kaga nan yanzu shimfiɗawa kenan nan aiki. ba dunkule yi ba da zai sujada dunkule mu gani dunkule hannaye ka gani kenan da yazo sujada ba ba kamar yadda ake press ya yayi ba ko kaga yan din ya dunkule su kenan kishiyar shimfidawa ne to wa ma shimfida su mu gani yawwa kaga ya shimfiɗa to yanzu kafa goshinka to nauyinka ya zamanto yana kan nan kai ma sujada ta taka ba ta fi billahi bace ta ta gargajiya ce yawwa sa hadda hancinka amma nauyinka ya zamanto yana kan hannayen kun fahimci haka to yana shimfiɗa su kaga ya shimfiɗa tafin a karke nan sai ya ce wa ya a asabi'ahuma yana ɗan haɗe ne in yatsun hannun kaga yanda Allah ya yi shi haka ya ajiye yan yatsunsa shine wa yadhum kenan ba baza su yake ba kai yanzu baje yan yatsunka kai dan kai dan kwalo haka to kun ga yanda zaka bajja zai baje yan yatsunsa yayi kamar dan kwalo a tsara to sujada sa tayi yanzu da zaka ga wani yana sallah ya zo ya baje yan yatsunsa ya sujada haka suka ce kash bai irin ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan to abu na na na na biyu na uku na hudu ويوجهها قبل القبلة كما سو حنا ينا ينا فسكن تدسو تبنغرن القبلة يا سلام أشيوي حتى حنا ينكا إذا كي سجد سوما إلى ذات كلا القبلة gabar kenan kaga yanzu wannan yaron daidai hannayensa ina suke kallo alƙibla suke kallo to amma da yawa akwai masu yin sujada kaga sun yi haka da hannayensu haka ne juya haka ka gani yanzu wanda alƙibla ya kalla kaga ya kalli kudu da arewa ne to duk wanda ya zo yin sujjada ya sa hannunsa yana kallon can yana kallon can kamar ka yi sujjada kaga mutum yana sukan ka da ɗaya yatsunsa to gaskiya ba irin ta annabi ya yi ba ban sani ko kuna fahimta kenan kuma akwai wanda suke sa su ma ta ciki ma haka yawwa kaga haka ya ba ma wani ma dan irin kakanan nan shi kaman ma mai tsoron Allah Allahu akbar kada hakan nan wallahi haka zai kuma tsaba saban Allah ne ba daidai ba shi yasa karatu ya fi komai daɗi to yanzu anan mun fahimci na daidai an gane sujada daidai ka sa goshinka a ƙar da hanci kuma za mu zo maganar goshi hanci goshi hanci sannan nauyinka ya furin jaye akan me akan hannaye sannan kuma ka sa hannayen su kalli alƙibla sannan kuma za ka ɗan haɗe hannun ne ba baje su za ka yi ba wannan ne abu gabar da muka karanta to sauka kafin mu saki dawo da kai jazakallahu kairan. wannan hadisin albara ibn azib ne duk wannan bayanin da muka yi kamar yadda ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan manzon Allah ya zo sujada basata zaharahu yana shimfide bayansa hakan ya zo sujada sannan ya fuskantar da wajaha asabihu qibal al-qibla sai ya fuskantar da in yatsa su kalli me su kalli al-qibla wannan shine abin da sahabbai suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi to ga wata gaba kuma abu na biyar kenan to idan muna magana akan sujada ne manzon Allah idan ya zo sujada yana sanya hannayensa din nan a daidai kafadunsa in ya kifu hannunsa yana daidai kafaɗin shi kai ku yanzu ku yi hakuri bari mu yi sahu nan ku yi sahu a nan gurin mu yi aikace nan manya manyan nan bismillah ai za ka iya haska musu na waje su gani ta shiga yar layi maza daga nan bismillah yi sahu mutum biyar nake nema ta so ustaz kai ma da kai ku kalli gabar kalli ai kalli yamma yamma za ku kalla uku dan tashi ko nan ku dan matsa musu yawwa bismillah tunda mun koya muku yanzu bismillah Allahu akbar ruku'i ruku'i muna nan muna kula da gadon bayan kowa to jama'a waye mai matsala kai dago bayanka dagowa za ka yi yawwa dan sun koyar da kanka sun koyar da Eh, nan ka dago nan sama ka dan kai Kalle kar kalli da zaka yi to kaga kaga wannan kaga wannan yayi normal cikakkiya kanta shi ma ne eh a saboda hular shi ne wannan shi ma shi ma nasa tamam wannan shi ma nasa ya akara makallahu sai ka dan dago kadan eh ba ba doro zaka mana ba miƙewa zaka ni kada bayan to dan kifa kanka kadan dago mana kafadarka kafada da ta Da gode, kan za ka yi kasa da shi Yawwa, yawwa, to yanzu an yi ruku'i ko to sami Allahu liman hamida to an yi rabbana wala kalam da ko kun ga wasu sun rike hannun sa a kirji wasu sun sake to kun sa abin da muka karanta dangane da ra'ayin malamai mai da hannu za a yi ko sakewa ko kowa da abin da ya zaba kenan to mu je Allahu akbar sujada haska su sosai dan abuna ku dan bubbuda ku dan kadan ku dan yawwa matso baya kaɗan na'am ba sa gani ko tagoci ne na'am to jama'a malam haska mana su haska su sosai mu gani wane ne kaga kudan bubuda ku yi mana sujada na tafi lai sosai buda buda buda buda buda buda kai mujahid maza can maza a iya abin da muka karanta muka ce wa kana ya tamidu alaka faihi idan ka ji nauyinka ya ya dogara akan fuskarka to su da ka bata yi ba nauyinka ya dan dogara akan me hannayenka sannan kuma aka ce wa yabsutuhuma yana shimfidawa yanzu nan duk sun shimfida a kowa ya shimfida to kai na tsakiya shimfiɗa su za ka yi a ai wannan dan ustaz dama abin su sai dai addu'a kai to shikenan wa yuwajjihu ma lahawal qibla ana fuskantar da hannayen alƙibla yanzu kaga wannan yaron na tsakiya mai farin kaya kaga bai bai daidai ba kai ka buɗo hannun naka ya gaji ko yawa waye kenan ustaz wannan fito da shi yawa dama ba kwa training yau za mu yi muku training ai yawa hannu ya fuskanta alƙibla ko to yanzu abinda muka karanta shi ne aka ce yana ajiye tafin hannunsa daidai kafa da shi yanzu ku tsakaninku da Allah haka kuka yi kowa ya maida kowannan ku ya maida hannunsa daidai da yawwa daidai da idan ka daga hannunka zai dace da me da da da, da kafada ko wa wa kana yaj'aluhu ma hazawa mankibaihi shine daidai ka yi sujjada ka sa hannunka ya kasance daidai fada wa ahyanan hazawa uzunaihi kana da zaɓi wani zubin kuma annabi yana yin sujada ya sa hannayensa daidai kunnuwansa da haka yanzu sai ku matsar da hannayenku ya je daidai kunne yawwa daidai kunne mujahid daidai kunne aka ce ka daɗa tura su gaba to to shikenan yanzu kenan mun samu sufa sujada guda nawa ko dai ka da hannunka a daidai ina ka fada ko kuma ka sa a ina daidai kunnuwanka to yanzu ku mai da su daidai ka fada ka fada yawa daidai kunne kuma daidai ka fada ta dauke ba daidai kunne kun fahimci wannan kun fahimci wannan to ku tayi ku zauna ku zauna yadda kuke kar ku je ko ina ku zauna haka to a zauna jama'a idan mun fahimci wannan wa kana yaj'aluhuma hadawa manki bai annabi yana sanya hannayensa daidai ka kafada wa ahyanan hadawa udhnaihi wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al ard gaba ta shida manzo Allah ya kasance yana kafawa shine yumakkinu yana kafa wato hancinsa da kuma goshinsa a ƙar kamar yana kafawa kenan ba ba dan haka yake yi ba kaga na dan dodala haka hanci na wa bai taɓa ƙasa ba dole ne mutum ya da goshin sai ya taɓa ƙar kuma hancin sai ya taɓa ƙar ku yi suje da kamar yadda muka karanta sannan kuma goshi da hanci ajiya taɓa ƙasa الله الله akbar wanda ya sujada da goshi da hanci in ya taba ƙasa to daga gadon bayan wa za ku iya fahimta yanzu ku kafa goshi kawai goshi kawai banda hanci kar ka bari hancin ka ya taba kun ga sun dan yi tudu ko to yanzu hanci ya taba yawwa to idan an yi sujjada hanci da goshi ya taba ƙasa to za a ga gadon bayan ya fi yin me ya fi yin kasa to kuma wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa to shi shikenan sai ku dan zauna wa kana wa qala lil musii salatihi ya faɗa ga wanda eh, eh, yake ɓata sallansa wannan wanda muka faɗa tun farkon hadisi idza sajadta fa makkin li sujudika manzo Allah ce in zaka yi sujada to ka kafu lalle a sujudarka wato abin da ake nufi a nan fa kenan ko ina hannu ya taɓa sannan fuska da goshi da hanci su taɓa ƙasa sannan kuma gwiwa ma ya taɓa ainihin wato ƙasa kamar yadda ya faɗa wata riwaya idan ta sajatta in kai sujada faamkanta waj haka wa daika ka shimfiɗe hannayenka da kuma a fuskarka hatta yatma inna kullu azmin minka ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta samu natsuwa ta koma wato inda take a samu natsuwa ta koma inda take a maudu'in ta bigiran ta kenan wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu al-jabin babu sallah ga duk mutumin da ya sujjada goshinsa ne kadai ya taba kasa hancinsa bai taba kasa ba ku fahimci wannan wanda ya sujada ya kafe goshinsa haka hanci bai taba ƙasa ba annabi tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce sallarsa ba yi ba da haka dole ne sai ya ɗora goshi da hanci ga baki ɗaya idan yana so ya yi sujada irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ka gaddara zai yi sujada ne akan auduga to inda zai kan auduga sai fuskarsa gaba ɗaya ta shiga cikin audugar kun fahimci wannan ko zai da akan wani abu mai laushi to sai fuskarsa gaba ɗaya ta shiga kan wannan abun mai laushi to wannan kenan akwai malaman da suke ganin cewa an ka kafa goshin kaɗai ya yi ba tare da ka saka hanci ba to tsakani da Allah wannan masabi ba masabi ne na daidai ba kuskure ne malamai sun ce ya saba wa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sabai a aikace dole ne sai hanci da goshi sun haɗu sun taba ƙasa kamar yadda hadisi ya zo na ibn kuzaima da isnadi mai kyau da kuma riwayar a hadisi abdullahi bin abbas allah maɗauke sarki ya ƙara musu yarda to dole saboda ƙurewar lokaci sai dai mu mu dakata a nan insha Allah sai zuwa wani sati saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada a kai na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba Allah yake cewa assalamu alaikum da Allah malam saboda yanayi irin na zafi kuma ya kama mutum zai yi sujada a ƙasa musamman akan kwalta kuma yana yin da dai sama sama haka to ya yanayin da sai yake ciki na farko irin wannan lamari ya samu ko yanayi ya samu sabon annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suke sujada wato a lokacin akwai tsananin zafin rana kai akwai makwalta su babu makwalta din duwatsu ne da tsakwarkwani to abin da suke shine sai ɗaya ya ɗauki suturarsa sai ya shimfiɗa sai ya sujada akan suturar da haka idan zafi ya yi yawa akan kwalta sai ka ware babban rigar ka shimfiɗa ta kai sujada akan babban rigar ko ka ware hannun rigar ka kai sujada akai ko kuma ka cire hular ka ka tukuikuya ta kai sujada akai ko ka nemo kwali ka sa a daidai sujadan ka yi sujada akai kun fahimci wannan idan mutum ya wannan bai laifi ba dan bai sun kasance suna yi kaddara baka samu kowane ɗaya daga cikin waɗannan ba shikenan sai ka yi mastafat iya inda za ka yi amma dai ka tabbatar ka kafa goshinka da hancin naka ka dan jefa ka dan kone din a haka sai ka dan daga an fahimci wannan hankici yi. eh to wannan kuma ko wani abu ne daban wani abu ne daban yana goge majina ya halatta ka sa takalmi ma takalmi ko silifas ɗinka in ka ga zafi yana ka sa ka yi da shi goge majina majina ba najasa bane sai dai a ce kawai dai ba a yi tsafta ba amma larura ce a dan uwana da yanzu ya kafa goshin bai yi sujjadar ba sallan ma ta lalace ba gwanda ya dauko hankici din bai dan ya dan sa ko ba haka bane ba to wannan kenan malam dan Allah ka faɗakar da mu akan yawan kuskuren da muke yi na tsallaka wa mutane sallah insha Allah kada kai gaggawa nan gaba kaɗan akwai babi da zai zo musamman dangane da sutura a sallah da hukunce hukuncen sutura da maganganun malamai akan sutura amma dai a takaice bai halatta ba wani yana sallah wani izo i tsallaka masa kai din karka bari a tsallaka ma kuma kai din karka tsallaka sallah wani to amma akwai wanda za su suna yin sallah ba su sa sutura ba kuma bai sa sutura ba ya za ka yi sai ka sa haka yanayi mai wato awo mai tsawo sai ka kewaye ta yadda da insha Allah ta'ala ko da ya miƙa hannunsa da zai iya taba ka ba ina fata kana fahimta ka sayan da in yi sujjada zai kafa goshinsa sannan iyayen da zai iya sa sutura sai ka kewaye ibn kuzaima cewa yayi duk wanda ya zo yana yin sallah bai sa sutura ba ka ketare ka wuce ba ruwanka da shi laifin yana kan shi kai ce kai sallah ba sutura annabi ya hana ka kai sallah ba sutura to amma dai wasu malamai sun ce ka dan kiyasta ka kar ka ketare dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka wuce gaban mai sallah gwanda ka tsaya shekara arba'in kana sa in za ka iya tsayawa shekara arba'in ka duba daɗin shekara arba'in watakila ma ba za ka yi arba'in din ba to sai gwanda ka tsaya arba'in akan ka wuce wasu ka ce wata arba'in wasu ka ce sati arba'in wasu ka ce kwana arba'in wasu ka ce sa arba'in duka dai koma ne ma dai arba'in ko kwan arba'in ne ma dai da yawa da aka a kiyaye haramun ne wucewa gaban mai sallah kamar yadda kuma haramun ne yin sallah din babu sutura bai halatta ba wani ya kawo maganar faɗin sami Allahu liman hamidahu a cewa babu sallah in ba a yi ce sami allah wa liman hamidahu ba mun yi bayanai akan matsalar sami allah wa liman hamidahu ba dole bane ba saboda yace in liman ya ce sami wa liman hamidahu mu muna cewa rabbana wa lakal hamdu ka nemi kasar din karatun mu da muka yi akan sami wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mun faɗa cewa ma mu zai faɗa liman ma zai faɗa shine rinjayen magana abinda malamai suka rinjayar ba laifi bane dan mutum ya faɗa da haka zaka iya faɗin sami Allahu liman hamidahu kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu dan liman ya faɗa ba wai kai ba zaka faɗa ba zaka iya faɗa liman ma ya faɗa ina fatan kuna fahimta kuma hadisin da ka kawo din gaskiya ba haka yake ba ka je ka dada dubawa dai sosai ba kuma ma'anar sai yana nufin babu sallah bane ba ba yana nufin babu sallah bane sai ya ce wai me ake nufi da alkururu ila sujudi ala yadaini shine abin da muka faɗa ai tafiya mutum ya yi sujada shine alkhurur me alkhurur yunkurawa ka tafi din gangarawa tafiya sujada in za ka tafi sujada alal ya daini a kan hannaye za ka tafi ba a kan gwiwa ba ba ya mutum ya tafi da gwiwa ba ina fata ana fahimta shine aka hana ni na manta ma ban kwatanta mana tafiya ba da gwiwa din don wani zai iya abin nan kai ɗan yaron da yaka taso hau nan أو tafiya da miƙe tafiya da tafiya da gwiwar ta shiga miƙe yawa eh sorry eh haka tafi kai sujada ka fara kai gwiwanka sa hannayenka anan yi ta yi sujada jika yawwa a karka kai jika dai ka bar hannayen ana wannan tafiya da gwiwan da annabi ya hana kenan tafi jika kar a'a jika hannun ka bashi anan har sai gwiwa ta taba kasa yawwa kun gani kaga sai da gwiwa ta kai sai ya kawo hannu to tashi ka sake mu gani in ka iya tafi kai sujada dora hannunka a gwiwonka jika yawwa kun gani to wannan shine annabi ya hana kaga sai da ya fara kaiwa gwiwowi sannan hannu yawwa to wannan tashi tafi sujada a haka din kamar yadda aka koya ma je ka je ka wannan shine al-khurur wannan tafiyar shine me al-khurur to as-sunna shine al khurur ila sujudi ala al-yadaini hannu zai fara kaiwa ba ainihin gwiwa ba to tashi ka fara kai hannu hannu za ka yi sujada kai hannu yawwa wannan shine daidai kun fahimta to shi shikenan je ka baraka lafi sai um, sai wannan ba Allah yake cewa um, Allah ya kara wa malam lafiya duka Allah ya kara mana lafiya gaba ɗayan mu Allah ya ba mu dacewa marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya wannan shi da Allah malam ina so a sanar da ni yadda ake huduba huduba ba ta sallah ba huduba ta haihuwa yace kuma idan idan idan kai wa ɗanka huduba zaka iya bayyana sunansa ko kuwa sai an yi suna ma'ana zaka iya bayyana sunansa kafin sati ko kuwa sai an yi suna ya ce domin an mun haihuwa a na menene na ganga shi kenan dai yana son dai karin bayani ya ake yadda ake idan an yi wa mutum haihuwa ana maka haihuwa za ka ɗauki wannan yaro ka ɗaga shi idan ka ɗaga shi ka riƙe shi a hannunka akwai maganganu guda biyu hadisi ya zo ya ce ka yi kiran sallah a hannun a kunnensa na me na dama sai ka daga shi haka ka riƙe shi da samu daidai kunnensa na dama sai ka kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan sauti yana shiga cikin kunnensa ba sai fa ka daga sauti kamar ladan ba a zo a ce alhaji ya samu matsala eh, a kiran sallah ne a jere idan ka gama wannan hadisi na farko kenan sai ka dada juya shi haka sai ka yi masa kadi kamata salatu ka yi manta da ikama a kullum sa na na hagu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah har zuwa karshe ta da ikama kiran sallah hannun dama ta da ikama a a hannun hagu abu na uku akwai abin da ake ce da shi a tahnik tahnik shine ka samu dabino mai kyau mai tsafta ko da guda ɗaya ne sai ka tauna dabinan idan ka tauna shi ya yi laushi zaƙin ruwan dabina zaƙin ruwan dabina sai ka buɗe bakin yaron sai ka tsiyaya masa ruwan dabina, sai ka girgije kansa sai ya shanye ruwa wai abin da ake so kenan farkon rayuwarsa albarkar bakin babansa ya shiga jikin shi saboda kowane kowane ɗa ubansa yana da albarka a gare shi kun fahimci wannan to wannan shine abin da ake ce da shi hudu ba sannan kuma za ka ɗaga shi ka rike shi ka yi masa addu'a babu wata addu'a guda ɗaya da aka ce dole dole ita za ka yi wa ɗan jariri za ka rike shi a haka Allah ka yi masa albarka Allah ka sa mai ceton iyayensa ne ya Allah ka sa farin rai ne gare mu ya Allah ka sanya masa arziki mai amfani da zai amfani da al'umma ya Allah ka raba mu da sharrinsa Allah ka raba mu da musifarsa Allah ka sa ya zama babban malami ko Allah ka sa ya zama babban soja ko Allah ka sa ya zama babban kasuwa Allah ka sa ya zama kaza ka sa ya zama mai jin kai Allah duk abin da kake so na alheri ya samu yaro kai masa Allah ka sa ya zama mai fahimtar karatu mai kwakwalwa mai ganewa mai ladabi da biyayya mai girmama na gaba mai kaza duk abin da kake so kana rike da shi kana faɗa kana rike da shi kana faɗa kana rike da shi kana faɗa ka yi masa wannan addu'o'i sannan sai ka ce ya Allah na sanya masa suna Abdullahi misali ya Allah na sa mata suna Maryam ya Allah na sa mata suna Zainab ya Allah na sa mata suna Ibrahim kowane suna daga dama amma kada ka manta sa suna wa yaro da aka haifa zaben suna na kwarai na gari ka sa wa yaron suna yana da tasiri akan rayuwar yaron Mana idan mutum ya sa wa ɗansa Abdullahi to kamar yana so yaron ya zama bawan Allah ko ba aushe ma yi an ce ka aiwa na bawan Allah ne kenan me wannan mutum kirki ne mai yabo mai yi wa kokarin bauta wa ubangiji sai ka sa masa suna Ibrahim to fatanka yi koyi da ɗabi'u irin na annabi Ibrahim sai ka sa masa suna Dawud fatanka ma'ana manufar sa suna nake gaya mana dukkan suna ana sa shi ne da burin in na sa wa ɗana wannan sunan to yayi koyi da mai wannan sunan ya zamanto kamar wannan ko da bai zama irin sama dai yayi koyi da shi to idan ka je ka sa wa ɗanka suna obama kaga kana so ya zama mai obama kamar yadda waɗansu aka yi musu haihuwa eh, da aka ɗora obama suka yi ta sa wa 'ya'yansu obama ina fatan kuna fahimta da dai sauransu shi yasa ake so in za ka sa wa ɗanka suna ka sa mai suna na ƙwarai na gari kun fahimci wannan wannan shine hudu ba a takaice to amma akwai wato abinda eh, turawa suke cewa exceptional abinda za a cire akwai abubuwan da malamai suka ce akwai na cewa akai na farko matsalar kiran sallah da tada iqama malamai sun da'afa hadisin da yace a tada iqama a kunne na hagu matsalar tada iqama malamai sun ce hadisin mai rauni ne kenan yanzu kaga ta da ikama a kunnan hagun na yaro in an zo yi masa hudu ba kaga ya kau saura hadisin kiran sallah shi kansa hadisin kiran sallah din akwai ta dan cewa wasu malaman sun dan zungure shi cewa shi din ma bai inganta ba to amma wasu sun tashe shi suka ya kai matsayin hasan a bisa ra'ayin cewa hadisin yana da matsayi na hasan kenan za ka kira sallah amma ba za ka tada iqama ba waɗanda kuma suke ganin duk hadisan da'ifai ne to kenan ba maganar kiran sallah ba maganar tada iqama in ba ci wannan jayyid na biyu shine maganar tahnik sa masa dabino a tauna a sa a bake shi wasu suna cewa kususiyar manzon Allah ne khususiyarwa manzan Allah ne suka ce a zamanin manzan Allah ne idan an yi haihuwa sahabbai suke ɗaukan ‘ya'yansu su kai wa manzan Allah suna neman tabarrukin bakin manzan Allah sallallahu alaihi sai ya da dabino ne zuba musu a baki ya ce unzuru ila hubbil ansar ila tamr ku duba ku ga yadda mutanen madina suke son dabino yaro dan jariri ana jefa mai ruwan dabino sai ga yana tattaldewa me yasa suke wannan suna neman tabarrukin bakin annabi suka ce kai din waye ya ce bakinka akwai albarka gaibu ne ko ba gaba ne sai wasu suka ce a'a lalle a zamanin annaba ana kai masa ana yi amma babu nasi karara da ya ce in wani ya yi haka bai halatta ba na biyu kuma suka ce kowane ɗa tunda yanzu babu manzon Allah ɗin ko ba ka bane kowane ɗa kowane ɗa ubansa ai bakin shi yana da albarka a gare shi tunda annabi ya ce Allah yana karban addu'ar addu'ar uba akan ɗan shi ta alheri ko shari hadisin imamul Bukhari a cikin al kenan yanzu a matsalar tahniki ɗin ma wasu malaman suna ganin akwai ra'ayi ne guda biyu wasu suna ganin khususiyar manzon Allah ne wasu kuma suna ganin kowa kowane uba zai iya yi wa ainihin wato ɗansa amma matsalar addu'a ba mu saɓani a kai kenan dukkan harkoki na hudu ba ɗin nan abinda ba a yi saɓani a kai ba shine me addu'a da za ka yi wa ɗanka to wanne ne shi ni abin da nake bada fatawa a iya ɗan ilimin da na sani bai kai ya kawo ba na ɗauki ra'ayin malaman da suke ganin hadisin zai iya zamantowa hasan na kiran sallah ɗin za a yi kiran sallah amma hadisin ta da ikama ne har yanzu ne a iya ɗan bincike na ban tarar da inda zai iya tashi ya koma a matsayin Hassan din ba wallahu alam kuma ilimi yana da yawa za a iya zuwa kuma nan gaba a tarar da kishiyar haka sai maganar um, yin tahniki da yawa tabbas cikin malamai suna ganin kususiyar annabi ne amma akwai wanda suke ba da fatawa na kowa zai iya yi to shi wannan in mun duba janibin ko babin da ya samu albarkar bakin babansa ba za a inkarin cewa uban shi bai da albarka ba da haka a wannan babin in muka duba wannan babin zai iya masa ya yi masa addu'a din ya yi masa addu'a kuma kaddara bai masa taliki ba babu komai babu komai to sai matsalar ambata suna yaushe ya kamata mutum ya sa wa ɗansa suna ranar da aka haife shi kana da damar ka sa masa suna a ranar kuma a ranar ka faɗi suna ba sharaɗi ne sai ka bari ya kai sati ba yau din da ana ma haihuwa kana ba da labari ka ce ai yau an mun haihuwa ma na sa masa suna Dawud yau yau ba sai ai sati ba kana da wannan yanci saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare aka haifa masa ɗansa Ibrahim dan gidan Mariyatul Qibtiyya matarsa Mariyatul Qibtiyya baiwa din nan ana zuwa sallar asuba yake cewa wulidali gulamun al-bariha an haifa mun da jiya da daddare wa sammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sa masa sunan babana ibrahim daga nan ne aka samu dalilin yin takwara takwara babanka usman sunansa sai ka sa wa ɗanka suna usman babanka eh, eh, suleiman sai ka sa ɗanka suna suleiman babu laifi wannan bayanin gaba ɗaya akwai littafi da ibn qayyim yayi a tufatul maulud yana da kyau wannan littafin duk abin da ya shafa harkar haihuwa ne da wane ne da aske gashi da menene kuma ana so idan an yi wata haihuwa ya aske gashin dan idan ya aske gashin dan wannan gashin ko mace ce ko namiji sai an mata wannan askin akwai yan birni yanzu yan zamani in mace ce wai ba a mata aski ba wato shi da yana zuwa da dattin ka zama a cikin mahaifa din yakan zuwa da kan akwai datti ko mata za su yi mai wanka sai an diddirza ana fidda wannan dattin to wannan gashin na haihuwa manzon Allah ya ce da shi aza yace amitu amitu anhu al'aza yawm sabihi ku cire masa kazanta me kazanta wannan gashin kazanta ce da haka in kika bar danki ba masa aski ba ko yarki kika bi zamananci aka ce tunda mace ne ba za a mata aski ba to kun bar mata kazanta dan manzo Allah ya ce kazanta ne kuma wata sunna da kuka daɗa inkari shine annabi ya ce idan an aske gashin ayi sadaka da kuɗi daidai gwargwadon nauyin gashin to ku kun yi ku aske kun yi ku aske Ka ba ku bi abin da annabi ya ce ba za a yi aske sai a auna iya nauyin gashin kamar gram nawa ne ko a kiyasta kawai tunda mu yanzu ba mu da abin awon a kiyasta dan dubu ɗaya ne dan ɗari biyar ne ɗari uku ne iya nauyin gashin sai ga kamar zai kai nawa a nauyin shi misali sai ka kiyasta kuɗi sai kai sadaka da shi wannan ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cire yar wuya abin nan na wuya wannan ba nasi ne zo yace sai an cire ba in kana da ra'ayi cire in baka da ra'ayi ba shi wanda ya ga akwai matsala to ya iya cire wanda ya ga ba matsala ya bari kaciya fa eh lalle ana yin kaciya ta maza da ta mata duka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yaro ba a ce sai ya kai shekara takwas tara goma za a yi mai kaciya ba a shari'ar musulunci kamar da ibn qayyim ya faɗa a cikin wannan littafin a shekara bakwai ba za ka iya wa kaciya kai in ka haife shi ma ranar da aka haife shi ma za ka yi mai kaciya ba laifi ba ne ba dole ne sai an bari ya girma ba ita ma yarinya mace ana mata kaciya sun wanzamai sun sa abin da ake cirewa wani wuri ne a cikin gabansu ake dan yanke wani abu kaɗan shine annabi yake cewa mata da suke yin kaciya a zamanin su a madina yace in za ku cire ku cire kaɗan kar ku cire da yawa shi wannan illansa idan an bashi a jikin ya mace tana girma yana girma tana girma abu kaɗan yana taba shi yana tayar mata da sha'awa sai ya sa ta fitina la'alla lokacin auren ta fi yi ba to shi ne ake dan cire shi kadan haka ba tare da an cutar da yawa ba to mun shiga harkar haihuwa da waye da sauransu wannan dai shi ne tambaya ta karshe wannan bawan Allah yake cewa saurare shi guji abin da yake faɗa dan ibtila'i ne ko musiba ne muna fatan sai mu yi masa addu'a Allah ya yi musu gaba daya yace malam assalamu alaikum da Allah karanta kowa ya ji dan Allah malam Allah ya sa ladanka aljanna dukan mu ina mana fatan Allah sa ladan mu aljanna malam mun kasance muna da mahaifi wanda yake da arziki sai Allah ya jefa masa ibtila'i na kariyar arziki malam sai ya kasance ya yi wajen shekara goma a cikin wannan hali na kariyar arziki to malam ga 'ya'ya akalla mun kai 'ya'ya talatin da uku a wajensa sai kasance ya shiga wani hali har sai tension ya yi masa yawa hasali ma dai duk wanda ya masa wani dan abu sai ya ce Allah ya tsine masa albarka sai la'anci wannan a cikin yayansa duk haka yake ta musu sai kasance yana ta yawan tsine wa yayansa koya suka yi dan laifi wanda bai kai ya kawo ba amma da sai kasance an rasa wanda zai rike ragamar gidan ma na jagorancin gidan a cikin yayan nasa saboda duk babu wani na kwarai daga mai yin shaye-shaye sai wanda aka kama shi ya yi fashi da makami to malam sai ya kasance an rasa wanda zai ja masa kunne shi mahaifin kenan a kan waɗannan ɗabi'u da yake yi wannan ɗabi'a ta sama da kyau malam sai dai har ma sai da ya kasancewa dai ya kasance gashi duk 'ya'yan suna tasowa babu tausayin iyayensu ko da ma wani abu suka samu ko kuɗi ba sa taimakawa iyayen ba sa taimakawa gidan nasu kawai sai dai kansu suka sani saboda rashin albarkar kuɗin ma da ake samu malam idan ya ce malam idan ka ga abu akwai abin ban tausayi kwarai a ciki domin malam ya kasance shi kansa babu albarka a cikin duk harkar da ya sa a gaba to malam babban abin da yake damun mu anan shi mu yayansa shine tsinuwar da yake ta yawan yi mana saboda mu a tunanin mu ita ce duk wato ta sa dalilin da yasa muka fada cikin wannan hali wani yana shaye-shaye wani yana shan giya wani yana fashi da magami to malam da Allah na baka dogon wannan wannan labari dogo ne domin ka bamu shawarar yadda zamu mu kullo wa al'amarin domin ya daina tsine mana kuma shin malam ya za mu yi da wannan tsinuwa da yake ta yi mana kullum kuma ya za mu yi mu kankare ta daga jikinmu ko kuma menene makaranta sannan da Allah malam a gargaji a gargadi iyaye su daina yawan tsinuwa 'ya'yansu komai damuwar da ta same su daina yawan tsinuwa 'ya'yansu wani shi na abin da dan uwa rubuta na farko shine ne kai kanka a cikin takardar ka faɗa in an yi masa laifi ko bai kai ya kawo yin tsinuwa shawara ta ne ku daina yi masa abin da zai zinuwar ko bin ƴaƴan nashi tunda yana da tension yana da damuwa yana da wata matsala to a daina yi masa abin da zai bata masa rai ba shi kenan ba ku yi iya kokarin ku daina yi masa abin da zai bata mai ku yi kokari ku yi faranta mashi a matsayin sana'u na uba shi ya rene ku yi taimaka muku ya agaza muku na ɗaya kenan na biyu shi kuma uban shi ma ya ji tsoron Allah ya haƙuri da kaddarar da Allah ya ɗora masa ba yayan suka ɗora mashi ba haka Allah ya rubuta wani farkon rayuwarsa zai zama babban mai kuɗi ya ta harkoki ya ta harkoki daga baya kuma Allah ya janye daman shi ne ya rizuku mai ya shawo kuma ba wani damuwa ba ne dan da an baka arziki yanzu an karbe sai kai haƙuri kana rayuwa ne irin yadda da wasu tunda Allah ya halicce su a cikin wannan yanayi suke wani tun da Allah ya halice shi talaka ne tun da Allah ya halice sai ya fita zai nemo ya samu abin da za a ci kai kuma Allah ya hore ma komai kuma ya janye kayan shi wataƙila saboda wani abin da kai na sababi to sai kai haƙuri in ya dawo maka da dukiya fa ne ma bai dawo maka da shi ba kama Allah abu na uku shine hadari ne kwarai da gaske iyaye su rinka tsine wa yayansu hadisi ya tabbata kamar yadda muka faɗa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye ta alheri ko ta sharri akan yayansu duk uban da yake yawaita faɗin albarka albarka a ƴaƴansa insha Allah a ƴaƴan za su yi albarka abu kaɗan ɗanka yi ka ce Allah ba albarka barakallahu fi. abu kaɗan yayi ko bai kai ya kawo maka rinka yawan Allahu barak fi amma abu kaɗan yaro ya ce Allah ya tsine ma albarka tsinanne ne, kai kan ne, kai kan ka shiga uku kai kan za ka yi ba a rayuwa kai kan za ka yi bala'i irin waɗannan kalmomi mala'iku suna ji suna rubutawa saboda bakinka yana da matsayi a wajen Allah a matsayinka na mahaifi yes abinda dan uwan ya faɗa ba mamaki tsine tsinen ne suka yawaita Allah ya jarabi gidan gaba ɗaya je ko masifa a cikin samu yan fashi da bala'i A, ah, to da ya ce Allah tsine maka albarka ya kwashe ma albarka ba dole ka zama dan fashi ba ba dole ka zama barawo ba dole ka zama mai shan giya ba lalle shi uban yana da buƙatar ya samu wanda zai ja kunnensa a tsoratar da shi hadarin tsinewa yaya yawai yaya kan ba naka ba ko na wani ma bai kamata ka tsine masa ba dan in ya lalace zai iya maka illa a ba. ma ballantana wanda ka haifa da aka uban ya kiyaye ya daina wannan tsinuwar to yaya za a yi matsalar tsinuwa ita ce Allah madaukakin sarki baya zartar da tsinuwa ta yi aiki akan kan dan uba ya yi masa matuƙar bai cancanci wannan tsinuwar ba yanzu misali uba ya tsine wa ɗansa dan ɗan ya fahimci sunna ya fahimci addini ɗansa ya gane tauhidi yana da aƙida yana zuwa masallaci sallah yana zuwa karatu sai mutane unguwa suka zuga shi suka ce wallahi wannan yaron in baka tsine masa ba zai daina zuwa masallaci kaza ba dan ya tsine ma dan kana karatun addini ba abin da tsinuwa za dan ya tsine ma kana kana da aƙida ba abin da tsinuwa za ta dan Allah zai yi amfani da tsinuwarsa ne in har kai din ka saba masa ka saba wa Allah amma mu Allah bai lazumta mana mu bi iyaye akan sabon Allah ko akan bid'a ko akan shirka ba sai uba ya ce sai ka je kai bid'a kace gaskiya ai maka afuwa annabi ya hana sai ce to Allah ya tsine maka albarka tunda baka je kai bid'a ba ba abin da tsinuwarsa za ta yi ba to ku yanzu matsalar ku a nan gurin ku din kuna saba masa kamar yadda kai ma ka tabbatar kuna saba masa to da haka ku yi kokari ku ka kyautata masa wajibi ne laifi yana kan ku. dan ku kuka fara bata masa kafin ya tsine muku kankanar rantsuwa shine ku dawo ku yi masa da'a ku bi shi kuma ku rinka masa addu'a ku rinka raba addu'a masallaci ana roƙon masa Allah Allah ganar da shi kuma ku din ma ku zama na kirki dan zaman ku na kirki shine zai zamanto shi ma ya kame bakinsa da la'antar ku da tsire muku albarka amma tsakani da Allah babban abin da zai kubutar da ku shine ku kama Allah ku kama addini ku kama ibada ku rike Allah ku rike gaskiya kuma ku yi kokarin kwaɗayin shi kansa uban ya gane addinin dan gaskiya kamar bayani ya nuna akwai ƙanshin jahilci dan gaskiya duk uban da yake zuwa makaranta yana sauraron ilimi yana da alaka da malamai ba zai yi wannan abun ba ba zai wannan ba da haka bai halatta ba ko uwa ko uba mu yawaita tsine-tsine wa 'ya'yanmu abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya babu lada kuskure ko tundama harshe Allah muke roƙo mana afwa da rangwame Allah ya sa mu cika da imani Allah ganar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik